Binti Shehu. Ana tare da barista Ibrahim Mujaddid. Muna lauyoyi jama'ar musulmi Kano masu ƙorafi kamar yadda abubuwan da bai dace da duk da shari'a musulunci kamar da muka sani a gaban wannan kotu alhamdulillah yanzu gashi an shiga kotu zama na biyu wanda aka shigar da korafi akan masu cin mutuncin iyayen wanda duk musulman gaskiya ba zai yadda a ci mutuncin iyayen annabi musulunci haka alhamdulillah gashi an shiga kotu me za ka yi wa mutane taya mu bishara a gidan zaman da aka yi alhamdulillah dama na baya kotu ta ba da cewa wanda aka kara na farko wato professor isa zurfin kwarishin lemo ya gabatar da kansa gaban kotu to lauyoyinsa sun ga cewa in ma ya zo gaban kotu ba shi da bambana domin me abubuwa dillan gaba daya a bayyana yake abin da ya kakoye musulunci ya karantar da babban abin da ya kamata kuma ya sanar da mahanyoyin da ya kamata mu shi yasa suka kawo wani tarnaki daban suka kawo wata takarda wanda ana cewa suna sa preliminary objection cewa wai kotu ba ta da ne saurare wannan karan da ya ka gabansa shi ne tarnaki da suka kawo yau domin mai sun san cewa in har ya gabata gaban kotu yau to dole ga yi man kotu bayani karatun nasa da abubuwan nasa ya na rubutu sabu da amma dangane da wannan tarniki da suka kawo a shirye muke duk wanda yake tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu su babu ja da baya saboda haka ko ta ya umarce su ba a bai za su kawo masa takarda ba ba tare da dalilai da bayanai ba su je su rubuta cikakken bayani akan abin da suka magana su sadar da mu ni kuma ce musu tun da dai الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 wato ana zaton wuta a makera sai ga ta a masaka mu musulmi ahalus sunna mu ya kamata a ce mun maka waɗannan mutane a kotu saboda littattafansu da suke makare da zagin Allah suke cike da zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suke cike da zagin addinin musulunci muna da littattafai waɗanda mu in mun je gaban alƙali idan mun je gaban alƙali za mu ɗauko litattafan da shehunanku suka wallafa mu gabatar a gaban kotu mu ce waɗannan aƙidu sun ci karo da addininmu na musulunci kuma suna aibata addininmu na musulunci waɗannan aƙidu suna zagin allahnmu da muka yi imani da shi an samu wani mutum yana cewa shi ma daidai yake da Allah shi ma yana da kun faya kunu ina fatan na fahimta an samu wasu mutane sun ce duk abin da ka bauta wa Allah ne sun ce komai Allah ne sun ce wato sifatul waliyyu sifatullah muna da aƙidunku miyagu waɗanda shehunninku suka wallafa mu ne ya kamata a ce mun maka 'yan ɗarika a kotu muna tuhumarsu da zagin Allah muna tuhumarsu da zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda rainin hankali saboda rainin wayo saboda tsabagen iskanci na 'yan ɗariƙa wai ɗan ɗariƙa ne yake kai ƙara ta wanda yake karanta hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake imani da su wai dan dariƙa ne yake kai mu ƙara saboda mun gazgata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kada ku manta jama'a wannan maganar da muke tattaunawa ko wannan maganar da ake yi game da makomar iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun ganta fa a wajen Inyas kun ganta fa a wajen shehin ɗariƙa Inyas a wannan mujalladi na hudu ga littafin sanan bi tafsir a juz'i na hudu a shafi na ɗari uku da hamsin da ɗaya in yasfa ya yadda shi ma fa da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama har yayi raddi ga suyuti game da kwashe-kwashen maudu'an hadisai da suyuti yake yi yana kawo su a matsayin su ne hujja a matsayin su ne dalili na ƙaryata ingantattun hadisai da suka tabbata an sabit an anas anin nabi sallallahu alaihi wa sallama ina ma muna fahimta to idan har shehin ɗariƙa shehu inyas shehu burema inyas na senegal in har shehin ɗariƙa shehu burema inyas ya tabbatar da cewa ga makomar iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yanda manzan Allah ya faɗa alƙadi iyab mai littafin ashifa wanda kuke karantawa da azumi shi ma ya yarda imamun nawawi su ma sun ce duka a sallama wa abin da manzon Allah ya faɗa wa ya kamata a fara kai ƙara wa ya kamata a maka a kotu sahihi muslim za a fara kaiwa kotu da kuna da hankali kenan da ba dan dabbobi bane ku da ba dan dabbobi bane ku cewa za ku yi kuna ƙarar sahihu muslim ibn al-hajjaj kuna karar sahihu muslim ni ban taba ganin dabbobi irin dan ba ban taba ganin dabba irin dan ba ayi cewa za ku yi alƙali muna karar sahihu muslim muna karar sharhu nawawi sharhu muslim na imamun nawawi ina ba da muna fahimta ku haɗa da inyas ku je kuna karar shehu birema inyas ku yi karar waɗanda suka rubuta aƙidar mana yanzu ni kawai dan na zo na ɗauki sahihu muslim na karanta na ce na yi imani wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid kawai dan na zo na an haife ni na tashi na ga muslim ya rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce qala rasulullah nayi imani imani da abu da manzon Allah ya faɗa shikenan sai a baka na kotu ai kamata yayi a ce ana ƙarar sahihu muslim ibn al-hajjaj ko ku ce kuna ƙara kuna neman kotu ta ba da doka a hana sai da sahihu muslim a hana buga shi a faɗin najeriya ko arewacin najeriya saboda sahihu muslim ya zo da abin da bai muku daɗi ba bai dace da son zuciyarku ba wannan shi ne magana mu muka tashi maka ku ƙara littafin da aka rubuta shirka shi za mu kai ƙara kun gane jama'a idan muka tashi za mu ce misali sai mu ɗauki wannan alkunakiriya na fahatul malikil gani almaruf maruf bil kunakiriya fi siyahati shaykh islam wa tariqa fi ardi mabaku wa kauni wa binna wane ne gashi nan idan muka zo sai mu ce to alƙali muna ƙarar wannan littafi muna so a hana buga shi a hana yaɗa shi a cikin al'umma saboda yana zagin addinin musulunci mu ce a shafi na hudu a shafi na hudu ga inyas ya ce daidai yake da Allah shi sa'an Allah ne yanda Allah yake da kun kunu inyas ma yana da kun faya kunu to da haka sai mu ce muna ƙararsa saƙaniyar latifu nahwa kan kan wa rabbu a'tani maqama kun kun sai mu ce a shafi na hudu inyas ya ce shi daidai yake da Allah yanda Allah ya ce inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula law kun fayakun to ga wani ya ce shi ma daidai yake da Allah ya ne shari'a muna karar wannan littafi muna karar wannan littafi muna ganin sa yana zagin addinin musulunci muna kararsa a daina sai da shi a daina buga shi a fadin Najeriya ba Kano ba mahaukata wai Kano Najeriya duka muna karar wannan littafi a Najeriya yana cin mutuncin addininmu na musulunci yana zagin Allahnmu da muka yi imani da shi ya ɗauko mana wani zindiki yana daidaita mana shi da Allah wannan littafi in wai yana da kun fa yakunu yanda Allah yake cewa abin da ya ga dama kun fa yakunu in ma haka yake to haka muna ƙarar wannan littafi littafin za mu ƙara ku ma kamata ya ce ku yi ƙarar sahihu muslim kuma kamata a ce kuna ƙarar sahihu muslim ibn al-hajjaj ku ce kuna ƙara me yasa imamu muslim ya rawaito waɗannan hadisan ku ce me yasa imamu muslim ya rawaito waɗannan hadisai ina ba da muna fahimta ku ce kuna ƙarar sahihu muslim kuna neman gwamnatin najeriya ta hana buga sahihu muslim ta hana shigo da shi najeriya ta hana sai da shi gashi nan shafi na talatin da takwas a wannan juzi'i na na hudu a juzi'i na hudu ga abinda imamu muslim ya rawaito kada aka tashi sai a ce ana karar sahihu muslim ana karar sahihu muslim ana karar sahihu muslim don a hana buga shi a najeriya in ma ka siyo shi ka shigo da shi to a ce maka a'a ba za ka shigo da shi Najeriya ba kotu ta riga ta kafa doka ba a shigo da sahihu Musulun Najeriya amma ku bar jaki kuna dukan taiki wannan ba ƙaramin dabbanci ba ne da rashin lissafi da rashin hankali wannan irin daƙiƙin lauya kuka samu wannan irin jahili daƙiƙin lauya Allah ya azurta ku da shi ya za a yaje ya kai karar wanda ya karanta littafi ba a yi karar sai da littafin da buga shi ba ina fata muna fahimta ga ga ga hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi a cikin sahih muslim ai karar hadisin ya kamata a yi gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an abi hazim an abi hurairata daga abi hazim daga abi huraira qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce. Mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce ista'azantu rabbi na nemi izinin ubangiji na an astaghfira li ummi in nema wa mahaifiyata gafara mata istighfari falam ya azalli Allah bai bani dama ba Allah bai min izini ba wasta'azantuhu an azura qabraha fa azina li sai kuma na sake neman wani izini a wajen Allah shine in kai wa kabarinta ziyara sai fa'azina li sai Allah ya min izini Allah ya bani dama in kai mata ziyara amma Allah bai yadda in mata faru ba sai Imam Nawawi ya sauka yace qauluhu sallallahu alaihi wasallama yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ista'azantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zan li wasta'azantu an azura qabra na nemi izinin Allah in nema wa mahaifiyata gafara Allah bai yadda ba na nemi izinin Allah in ziyarci kabarinta Allah yi min izini yace fihi jawazu ziyarati fihi jawazu ziyarati al-mushrikina fil hayati wa quburihim ba'da al-wafa' لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى يتي قال القاضي إياب سبب زيارته صلى الله عليه وسلم قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها, قبرها بمشاهدة قبرها ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث زور القبور فإنها تذكركم الموت يتفى حديثي نقبا زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya kai ziyara kabarin mahaifiyarsa fa baka manzon Allah yayi kuka yayi awaye wa abka man haulahu waɗanda suke tare da manzon Allah sahabbansa su ma suka yi kuka saboda ganin kukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzo Allah yace istazantu rabbi fi an astaghfira laha na nemi izinin Allah in nema wa mahaifiyata gafara fa lam ya'dalli amma Allah bai yadda ba Imam Nawawi yace saboda ta mutu akan shirka ta mutu ba musulma ba ta mutu akan shirka don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama nema mata gafara wasta'azantu fi an azura qabraha fa azina li na nemi izinin Allah in kai wa in kai wa kabarin mahaifiyata ziyara fa azina li sai Allah ya min izini fa zuru qubur ku kai ziyara makabarta fa inna tuzakkirukumul maut zata tana muku lahira to jama'a idan aka samu wanda bai yadda da wannan magana ta manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama idan aka samu wanda bai yadda ba ba wanda bai ji daɗi ba in rashin jin daɗi ne har manzan Allah ma bai ji daɗi ba shi ma fa baka manzan Allah sai da ya kuka sahabban da suke tare da shi sai da suka yi kuka duk wani musulmi bai ji daɗin wannan labari ba bai ji daɗin abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari na cewa ga makomar iyayensa ba ba mu ji daɗi ba amma tunda manzo Allah ya bada labari dole ai imani wanda bai yi imani ba bai yadda ba dan Allah jama'a a hankalce wanne mataki ya kamata a ɗauka wanne mataki ya kamata waɗannan su ɗauka da sun samu lauya mai hankali da sun samu lauya mai hankali wanne mataki ya kamata su ɗauka lauyan sai ya ce musu to a wanne littafi suka karanto sai su ce masa a sahihu muslim ne sahihu muslim ibn al-hajjaj ga kuma sharhu sahihu muslim na imamun nawawi ga abin nan ga bayan ga bayan na muhammad al-amin shankifi ga fi riyadu tafsir na inyas sai ya ce to tun da waɗannan hadisan imamu muslim ne ya rawaito su to ni a matsayina na ƙwararren lauya ina ba ku shawara cewa a maka wannan littafi na sahihu muslim a maka shi a kotu za mu maka wannan littafi a kotu saboda alƙali ya kafa doka ta hana buga wannan littafi a najeriya da hana shigo da shi najeriya da hana sai da shi duk kuma shagon da aka je kasuwa kurmi aka tadda su da sa'ihu muslim to a zartar musu da doka a kama su saboda sun sai da haramtaccen abin da aka haramta sai da shi a Najeriya yanda ake kama masu sai da wiwi yanda ake kama masu sai da hodar koken yanda ake kama duk wanda ya sai da wani abu da Najeriya ta haramta to a kai kotun Najeriya a sa ta ta haramta sai da sahihu muslim ta haramta karanta shi duk masallacin da aka tarar ana karanta sahihu muslim a kama limamin a kama waɗanda suka zauna suna sauraron karatun da lauyan naku yana da hankali da ba don shashasha mara lissafin jakin lauya kuka samu ba da sai ce muku a kai ƙarar sahihu muslim a haɗa da sharhu nawawi shi ma a kai ƙararsu gaban alƙali kada a sake shigo da su Najeriya kada a sake sai da su kada a sake karanta su amma kawai an kawo littafi an sai da shi ni laifi na kawai na saya na yi imani da abin da manzon Allah ya faɗa sai a kai ni ƙara gaban alkali Wannan irin jakin lauya kuka samu yan ɗarika. Wannan irin dabban lauya Allah ya azurta ku da shi me laifi na wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahi al-aziz al-hamid ni ban san Najeriya ta kafa dokar cewa an hana karanta sahihu muslim ko an hana sai da shi ko an hana imani da abin da manzo Allah ya faɗa a cikin sahihu muslim ban san wannan dokar ba idan haka ne me zai hana a fara kafa doka ta hana sai da muslim kafin ni kuma a kai ni gaban alkali a ce na karya dokar da Najeriya ta kafa Najeriya ta riga ta kafa doka cewa ba a sai da sahihu muslim ba a karanta shi ni kuma na zo na karya na je na yi smogalin ɗin sahihu muslim na zo ina karantawa shikenan sai ai mun hukunci amma ba a yi wannan dokar ba me na kai ni gaban alkali da ba dan dabban lauya Allah ya zarta ku da shi kuma ɗin dabbobi ne yan ɗariƙa yan ɗariƙa ɗariƙa wani irin jakin lauya kuka samu haka wannan irin jakin lauya ne zai kai ƙara wai me yasa aka karanta sahihu muslim me yasa aka imani da abin da manzo Allah ya faɗa anya wannan ba ba kirista ba ne makuwa anya ba ba 'yan kan ne ko suka ba ku aran lauyoyi ba wallahi ni ina zargin kama kama ko 'yan kan ne ma ko kirista ne suka ba su aran lauyoyi cewa a kai a darusa addinin musulunci sun san sukan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rusa addinin musulunci ne to za su iya ara musu lauyoyi su ce a <coughs> a yaƙi waɗannan littattafai bukhari da muslim kusan duk wanda yake gaba da addinin musulunci abu na farko da yake farwa yake kai wa farmaki shine bukhari da muslim duk wani maƙiyin allah a duniya duk wani maƙiyin addinin musulunci a doron ƙasa in ya tashi yaƙar musulunci abin da yake fara kai wa farmaki shine inda ake ɗauko tsarkakakkun maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan yake fara harba makamansa, duk wanda yake kin Allah yake kin musulunci in ya tashi harba makaminsa yana harbawa ne kan Bukhari da Muslim saboda a nan ake samun maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka ji kama kana rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi tallahi wallahi tallahi har yau in na zauna inda ake karanta Bukhari ko Muslim musamman bukhari wallahi na zauna majalisin da ake karanta bukhari wallahi wani yanayi nake ji kai ka ce ga na a madina kai ka ce ina rayuwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata irin nutsuwa nake samu wani irin yanayi nake ji idan ana karanta bukhari wallahi sai dai in ban zauna inda ake karanta bukhari din ba amma dai na zauna inda aka ɗauko bukhari ana haddasana haddasana ana karanta bukhari din nan wallahi sai in ji ni kai ka ce ga ni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to duk wani makiyin Allah duk wani makiyin addinin musulunci waɗannan littattafan guda biyu bukhari da muslim su yake kai wa hari su yake fara kai wa hari su yake fara kai wa hari dan wato a bata su saboda ya san bata su shine bata addinin musulunci bata su shine bata addinin musulunci kuma wani abun mamaki jama'a da Allah ku taya ni dubawa kun ga wa aka kai karar <laughs> kai yan dariƙa ban saboda irin jakin lauya Allah ya ba ku ba kun ga sunan wa suka rubuta da suka shigar da karar kun san sunan wa suka rubuta wai sai suka rubuta sunan abunan Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu wai da sani umar rijiyar lemo wai shi suke ƙara maimakon su yi ƙarar sahihu muslim sannan idan za su yi ƙarar wani da sunansa saboda Allah wannan Dr. Sani Umar Rijiyar lemo don Allah jama'a in za a yi adalci yana cikin waɗanda suka tsaya tsayuwar daka kai da fata wajen ba da kariya ga waɗannan hadisai da cewa lallai a imani da su. Dr. Sani Umar Jalema baya cikin waɗanda suka tsaya. Ya taɓa yin karatu wanda can baya aka ɗauko karatun. Aka kunna 'yan ɗariƙar ma suka ce masa ya fito ya yi bayani yana kan wannan maganar ko baya kai ya yi ya yi shiru bai ce komai ba. Kajuwai shi ake ƙara. Ina waɗanda suka fito suka ce a zo a yi. Ina waɗanda suka fito suka ba da kariya ga waɗannan hadisai su ba su za a kai ƙara ba? ina waɗanda aka sani da tsayawa su ba da kariya ga duk wani abu da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina waɗanda suka ba da kariya ga waɗannan hadisai ai shi ya kamata ku kai ƙara to ga jala jalungo har littafi ya rubuta ya ba a kai ga jala jalungo ba na'am gashi mun fito muna ta karatuttuka a tsakiyar lokacin da 'yan ɗariƙan suka tada wato ƙaraji suke barazana a tsakiyar barazanar tasu mun yi karatu ya ba irga a tsakiyar barazanar muka zo muka yi karatu muka ce ƙarya kuke ƙarya kuke abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa shine addini kuma imani da shi wajibi ne ku yi ƙaraji ku yi ihu ku ziga jahilai ku yi duk aukan da za ku yi wallahi tallahi sai mun karanta bisan manzon Allah wallahi sai mun yi imani da abin da manzon Allah ya faɗa to aka bi aka ji sunanmu bai fito ba sai wanda ma ya ɓuye shiru da aka tada kuka tada barazana ɗin kuka tada tarzoma kuka tada ƙayar baya ya ja baya ya ɓuye ya shiru shi ne za ku ce ku rubuta wa sammaci wannan irin munafurci ne wannan wannan irin kuma jakin lauya Allah ya zarta ku da shi haka wannan irin jakin lauya ne yanzu mu muka ce ƙara za mu kai ku idan muka ce ƙara za mu kai ku muka ce gashi a shafi na hudu ya ce saƙaniyar latifu na hawa kankan wa rabu a tsani maƙama kurkun sai mu ce muna ƙarar na fahatul malkil gani muna ƙarar wannan littafi a gaban alƙali muna neman alƙali ya kafa doka ta hana karanta wannan littafi da hana sai da shi a kasuwannin Najeriya baki ɗaya saboda littafi ne da yake zagin addininmu na musulunci haka nan mu tafi shafi na bakwai mu je shafi na bakwai mu ce nan ma inda ya ce قد خصني بالعلم والتصريف إن قلت كن يكن بلا تسويف لكنني اتخذته وكيلا تأدبا فاختر فاختارني خليلا كجي duba ku ji iskanci na inyas يتي قد خصني بالعلم والتصريف إن قلت كن يكن بلا تصويف لكنني اتخذته وكيلا تأدبا فاختارني خليلا وقلت لا إله إلا الله محمد رسول محمد أرسله الإله ففاض منه سره فلا أحد يقصدني ما عرف الله الصمد سواء الكبار والصغار قد قرب الحبيب والمزار سواء المذ... للم... سواء المذ... المذكرا سواء الذكران والنسوان سواء الصعلوك والسلطان لو شئت أما أما فيضه أما فيضه البسيطة وأدركوا أسراره المحيطة علم ذلك علم ذلك فلان وفلان فلا كذا فلان ma kaza fulanun masama'u kal iyan zuwa ƙarshe na ma sai mu ce jama'a mu zo gaban alƙali mu ce jama'a muna karar wannan littafi ya zagi mu na musulunci ya yi ɓatanci ga mu na musulunci ya ce daidai yake da Allah yana da kun faya kunu yana da siffa ta Allah ya ce Allah ne ya yi ladabi ya ce ladabi ya yi wa Allah lakinnani ittakhadtuhu wakila sai yace ya rike Allah ne wakili ta'adduban ladabi ne kawai yasa ya rike Allah wakili in ba haka ba duk abin da Allah wato yake yi shi ma in yazze yi kuma yace shi ma ne na Allah yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila in ya shi ma yace shi ma khalili ne na Allah to muka haɗa sai mu kai mu je gaban alkali mu ce wato mai shari'a muna karar wannan littafi muna fatan Najeriya ta kafa doka ta hana karanta wannan littafi domin yana zagin addininmu na musulunci yana batanci ga Allah yana zagin Allah ina ba da muna fahimta mu ɗauko wannan mu ɗauko wannan littafin shi ma mu ce mai shari'a muna ƙarar wannan littafi muna neman gwamnatin tarayya ta Najeriya ta kafa doka muna fatan mai shari'a ya kafa doka ta hana karanta wannan littafi da sai da shi da yaɗa shi a cikin musulmi saboda yana zagin Allah yana zagin addininmu na musulunci ya ce komai Allah ne kowa Allah ne ya ce wal insanu garibun alaihi an yasma akhahu yaqulu la ilaha illa ana wannan littafi ya ce fir'auna ma da ya ce shi Allah ne fir'auna ma bai yi kuskure ba duk wanda kaji ya ce shi Allah ne ba kuskure ba ne to da haka wannan littafi ya zagi Allah ya taɓa addininmu na musulunci da haka muna ƙarar wannan littafi muna fatan mai shari'a ya kafa doka ta hana karanta wannan tsinannen littafi mai zagin Allah mai zagin addinin musulunci mu ajiye mu ɗauko wannan mu ce mai shari'a muna ƙarar wannan tsinannen littafi wanda yake kunshe da aƙidu na zagin Allah aƙidu na zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ciki wannan littafi ya ce ma abada abidun fil haqiqati illa Allah wannan littafi ya ce duk abin da ake bauta a doron ƙasa to Allah aka bautawa duk wanda yayi bauta to Allah yayi wa masu bautar gumaka ba su sani ba Allah yayi tajalli cikin gumakan inji wannan littafin Allah yayi tajalli cikin gumaka dan haka Allah suke bauta ba su sani ba duk abin da kake bauta koma bayan Allah to Allah kake bauta baka sani ba ne ina ba da muna fahimta mu ce to muna ƙarar wannan tsinannen littafi mai shari'a muna fatan za a hana sai da shi wannan littafi ya ce sifatul waliyyi sifatullah sifatul waliyyi sifatullah wannan littafi ya ce sifofin waliyai sune sifofin Allah wannan tsinanan littafi mai shari'a muna ƙararsa a hana sai da shi a Najeriya a hana shigo da shi Najeriya a hana yaɗa shi a kafa doka duk wanda aka kama yana karantar da shi za a kama shi a gurfanar da shi kuma a yanke masa hukunci muna ƙarar wannan tsinanan littafi a cikin wannan littafi akwai aƙida ta cewa kowa Allah ne komai Allah ne nahnu ma'sharul ma'sharu al-arifun nara kulla shay'in huwa Allah sun ce su baye su ‘yan ɗariƙa suna ganin kowa Allah ne komai Allah ne a wannan littafi sun ce suna da aƙida shaiɗanu an halicce su ne daga hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an halicci shaiɗanu min ruhin nabi an halicci shaiɗanu daga ruhin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama jahannama wutar jahannama ita ma an halicce ta daga ruhin manzon Allah in ji wannan tsinannen littafi to da haka muna ƙarar waɗannan tsinannin littattafai muna fatan wato kotu za ta kafa dokar hana sai da su da hana yaɗa su a faɗin Najeriya to mu da za mu shigar da ƙara da abin da za mu sa lauyan mu ya rubuta kenan ko kun ɗauka mu ba 'yan Najeriya ba ne da za mu shigar da ƙara mu abin da za mu sa lauyan mu shine ya mana ƙarar wannan tsinannen littafin a tabaqatul kubra lawaqi'ul anwar fi tabaqatil akhyar ina ba da muna fahimta littafin da ya zo da aƙidar cewa Allah zai aiko mala'ikan mutuwa amma shehi ya kokawa da mala'ikan mutuwan kuma ya kore shi shehi ya kwace ya kwace ran daga hannun mala'ikan mutuwa ya maida wanda Allah ya ce zai mutum ya tashi ina ba da muna fahimta a wannan littafi ne aka kawo karamar wani shehi wanda yake zina da jaka shehi mai zina da jaka a cikin wannan littafi to dan haka gaskiya wannan littafi yana bata mana yana batanci ga addinin na musulunci yana batanci ga addinin na musulunci yana kuma wato wato zagin Allah a cikin wannan littafi akwai aƙidar cewa ma abada abidun fil haqiqati illa Allah komai ka bautawa Allah ka bautawa ina ba da muna fahimta a cikin wannan littafi ake yada aqidar cewa la ilaha illa iblis wai babu abun bautawa bisa ga gaskiya da cancanta sai iblis kuma akan mimbari aka faɗi wannan maganar wani shehin ɗariƙar tijaniya ina ba da muna fahimta da haka mu da za mu kai ku ƙara 'yan ɗariƙa da za mu kai ku ƙara za mu kai waɗannan littattafan ku ƙara mu nemi kotun najeriya ta kafa doka ta hana karanta waɗannan littattafai da hana sai da su da hana shigo da su najeriya da kuma cewa duk wanda aka kama an kama shi a matsayin mai laifi duk wanda aka kama da jawahirul ma'ani ko aka kama shi a tabaqatul kubra ko aka kama shi da jawahirul rasa'in, ko aka kama shi da kunakiriya ko aka kama shi da ya da tafsir to wannan a matsayin mai laifi yake a Najeriya za a gabatar da shi gaban kotu za ta yanke masa hukunci da za mu kai ku ƙara haka za mu ce amma ku kuma saboda kun samu ƙidagumin lauya kun nemo jakin lauya bai san abin da yake yi ba mai yiwa ma ba musulmi ba ne to shine yake kama sunan mutane ai ba sunan mutane za ka kama ba me ya laifin wanda ya ɗauki littafi ya karanta ai Najeriya bata hana shigo da littafin ko karanta shi ba ku fara kawo dokar da za ta hana karanta sahihun muslim ta hana shigo da shi Najeriya ku kawo dokar da za ta hana sai da sharhu muslim na imamun nawawi in aka kafa wannan doka to kaga duk wanda ya saba mata sai kotu ta yi aiki a kansa sai a gurfanar da shi gaban kuliya alƙali ya yanke masa hukunci saboda ya saba wa dokar Najeriya dokar Najeriya ta hana sahihu karanta sahihu muslim ta hana shigo da shi Najeriya amma muka ci gaba to sai a kama mu mana hukunci amma ba a kafa dokar hana karanta sahihu muslim ba Ni ne kuma na kai mu ƙara jama'a a gurguje a gurguje nan za mu dasa aya muna fatan Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya tabbatar da digadigan mu akan addinin musulunci da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a za a iya kiran mu akan wannan lambar waya <coughs> amma whatsapp call za a kira mu <coughs> duk wanda yake da kira ya kira mu whatsapp call alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah da wa muke magana yana magana ne da Ahmad Mala Ahmad daga ina daga Gombe Mala Ahmad daga Gombe muna maraba da kai bismillah barka da rana ya aiki ya al'amura ya fama alhamdulillah alhamdulillah ya kwana biyu alhamdulillah muna wa Allah godiya mala ana ta kokari Allah ya saka alheri amin amin Allah ya amsa amin Allah Allah ya karba amin mun gode mala Ahmad Allah ya saka Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allah da shek. barka da wannan lokaci eh, malam ya kokari alhamdulillah da wa muke magana eh, ku ne al'andalusi. Muna magana da al'andalusi, al'andalusi muna maraba da kai, bismillah al'andalusi. Wato, wannan jawabai da ka gabatar a ah, kan cewa idan har da akwai wanda ya kamata a kai ƙara ba waɗanda suke karanta wannan littattafan ba waɗanda ya kamata a kai ƙara su ne littattafan da ake aka shigo da su sama da shekara dubu da aka rubuta su ya kamata a kai ƙara kotu sannan a hana shigowa da su najeriya a karanta yawwa wannan magana aka take ina jin ka andalusi kamar yadda ta ishara zuwa wasu littattafai idan da za ku kai kara kowane littattafan za ku kai kara saboda wannan littattafan ba ma ana maganar iyayen manzan Allah wato tun daga kan Allah aka jigo aka rusa addinin gaba ɗaya yanzu a gabana da nake yi maka magana yanzu akwai littattafan da wallahi sun matallahi iya waɗannan littattafan ta isa Allah ya jirgitar da duniya ya rugurguza ta da mutanen da suke ci gaba ɗaya. yanzu malam kamar littafin da kai ishara zuwa gare shi kamar a babakatul kubura ɗin nan eh. mutum ya karanta a babakatul kubura, ya ga ta'addancin da yake cikin a babakatul kubura da cin mutuncin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cikin littafin nan hmm. ka duba ka ga kwalaloli na tsariya ko da lalata ta tarbiyya kwalalolin ma kuma baka kwalalolin wallahi sun mata al'adalisi ka karanta ka karanta tarjama ta wani shehin ɗariƙa Ali Wihesh Eh Ali Hesh, ai na ji ka ka karanta shi kwanaki wanda yake zina da jaka yana daga cikin karamarsa to to kaga wannan kaga wannan yana yada auren jinsi ko <laughs> da jaki da shehi kaga wannan auren jinsi ne ya kamata ya kamata a gurfanar da wannan littafi a gaban wato alkali saboda abin da yake cikin littafin <laughs> ko ba haka ba yanzu malam kaga kamar littafin a gaba wannan littafin na jawahirul rasail zaka ji akwai wannan mutum nazifa alkarmawi da zaka ji a ce in dai ka mutu a tijjaniya shahada kai جواب الرسائل ابراهيم يا خو يجي شو اما اصحاب الختم الشيك التجاني رضي الله عنه لهم احكام تقبهم وتخصصهم عن غيري وهي ان هم ذنوبهم مغفورة كبائرها وصغائرها ما تقدم وما تأخر إن بك أنت يعني إن جي شيخ إبراهيم نقلي بقول شيخ تجاني duk wani ɗan tijjaniya suna da hukunce-hukuncen da nasu ne na kansu ba na sauran mutane ba ko kai musulmi ne kana kauna Allah da manzansa kai ahlus sunna ne to hukunce hukuncen da yan tijjaniya suke da shi kai ba naka bane ba sai ce wani hukunce hukunce ne wani kuma abubuwa ne yan tijjaniya suke da shi wanda sauran mutane mu musulmi ba mu da shi sai ce wahiya annahu hum zunubuhum maghfuratun su gaba ɗaya an gafarta musu in dai yan tijjaniya ne Ka kaba'iruha wa iruha manya manya da kananan su ma ta kaddama ma ta akar abin da ya gabata da abin da zai zo nan gaba in dai kai dan tijjaniya ne an gafarta maka shi yasa zaka ji a cikin ah, ah, wannan littafin tafsiratul anam fi anna al-ilma huwa al-imam zaka ji suna cewa ah, yana daga cikin abin da waliyi yake yi don karka gane shi waliyi ne zai iya yin zina zai iya yin zina da jaka da duk abin da kasan fasikanci ne waliyi zai iya yi wai istitaran ne anil amma Dan ya koyar wa mutane gama gari su gane cewa shi ba waliyi ba ba bane ba to duk abubuwan da za a ga suna yi na fasikanci wallahi Allah mutanen nan su ne suka ba su mafaka al-andalusi a takaice ina ganin kana goyon bayan cewa idan za su kai ƙara su ɗauki sahihu muslim su kai shi ƙara ai kwarai da gaske mu ma in za mu kai ƙara mu ma za mu kai ƙara mu ɗauki waɗannan littattafai mu kai su ƙara mu nemi kotu ta hana shigo da su Najeriya ta hana sai da su ta haramta karanta su wannan gaskiya ne malam masha Allah muna muna godiya al-Andalusi Allah ya saka da alkhairi mun gode sosai al-Andalusi Allah ya saka Assalamu alaikum Assalamu alaikum a wannan baya jin mu Assalamu alaikum a wannan shine magana jama'a <clears throat> wannan shine magana da haka muna ba su shawara cewa su nemi wani lauya mai hankali wanda ya san aikin lauyanci su kai karar sahihu muslim su kai karar sharhu annawawi ala sahihi muslim su nemi kotu ta hana shigo da su najeriya da hana karanta su kafin su kai karar kowa salamu alaikum salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh da wa muke magana Sheikh magana da Sulaiman Muhammad Malam Sulaiman daga ina daga Abuja nake kiranka Malam Sulaiman daga Abuja muna maraba da kai bismillah Na'am, wato Allah Allah saka da alkhairi. Amin. kara maka lafiya kuma ya ƙara ta mana irin ku a Najeriya. Amin Allah. Ah, duk wani rantsi da ake siya su to su faɗi gaskiya abin da ke cikin ne ta Wato malam ɗan sokaci ne kuma ɗan bayani zai takaice a kan ah, wannan kadiyan da suka ce wai sun kai ƙara. Eh. Na'am, ana na. Muna jinka, muna jinka malam, muna jinka sosai. Na'am, wannan kadiyar muhakara makalla suka ce sun kai kara kamar yadda ka yi bayani cewa ba mutum ya kamata su kai karan shi ba. Littafin ne za su ɗauka su kai kara wannan shine kamar zai makin sense. Amma an zo da abu misali an zo da abu abu ne ingantacciya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai ku ce wanda ya karanta ba kai kara wannan ma ai zai makin sense ba. Kuma Ugu da ɗari malam za ka samu idan har wani matsala ya taso na addini shi dai wannan wayanda suke idan mutum ya zo ya karanta wannan hadisan sai ka ji suna zagin amfani da baki ya da na suna zagin su amma kuma idan wani matsala ya zo na addini za ka samu suna kafa hujja suna kafa hujja da shi hadisan da suke sun bukarin da ajiyar suke musulmi wannan nina kamar akwai kwamba-kwamba in kusa ba ku yi imani da abu guda ɗaya ba ce ya kamata ce duka hadisan bukarin ne ba ku yi imani da su ba na'am kwarai da gaske kwarai malam wannan magana ce yauwa in har misali su koma kawai ainihin su yan yan Qur'an ba su ma da hadisan ba gaba daya in dai har a ce hadisi ya zo a ce muslim za ku ce ba ku yadda wannan ba ku yadda wannan ku yadda wannan ku yadda wannan ku ce kawai ba ku yadda su ba gaba daya kawai shine ina zuwa shi sauki wannan shawara taka ta yi sosai Allah ya saka da alkhairi ka ka ka ba su shawara mai ma'ana sosai muna godiya Salamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam barka da kokari. Barka dai malam da wa muke magana. Sunana Muhammad Awwal da Kano. Muhammad Awwal daga Kano muna maraba da kai bismillah. ya mata ni tambayar da nake shi ne su wai wannan mutane ɗan ɗariƙa ko kuma ƴan gwaruwa na ko ƴan shi'a ne ma dai ko kuma ƴan abdul ne su dukkanin kano sun rasa ma wai lauyan da za su ɗauka sai wani mutumin da kuma musulmi bane kuma wani irin kiristan nan ne da yake cewa ana taɓa zalari. <laughs> eh ni ma na yi mamaki. Ni tambayar ma nake kenan. Duk lauyoyi musulmi kwarai wannan tambayar ta tana da ma'ana duk lauyoyi musulmi da ake da su suka rasa wani lauya wai ban ce da shi ba musulmi bane gaskiya amma dai amma za ka ji hausarsa ya kamata tunda sun ce su 'yan kano ne ya kamata su kawo lauya ɗan kano amma wannan wannan ai daga jinsa ai ba ɗan kano ba ne ba dan kano ba ne gaskiya eh ba mu ce ba musulmi ba ne amma amma wannan daga jin muryarsa ai ba ɗan kano ba ne da ya yake bayanin da ya yake iya hausan ma kuma kun ce wai ku yan Kano ba ku yadda ba kuma kun kawo wani yana Hausa ko a Lagos ba za a yi irin wannan rubabbiyar Hausa irin wannan ba gaskiya ne to shi sa ni ma abin yake ban mamaki su su yan Kano kenan ma ba su yadda lauyoyin Kano ma sun san ba hujja kenan shi yasa ba su goyi bayan su an rasa dai lauya mai iya Hausa ne aka wannan mai kwakwabawa din gaskiya magana da kafa dama Allah ya saka da alheri su je su ɗauko musulun da sharhun nawawi din da maganar shi ibrahim yas din da maganar alƙadi iya so a fara kaiwa ƙara ba shi wanda yi wannan maganar ba wannan ita ce magana wannan shine hankali idan suka yi nasara a kotu malam malam nace idan suka yi nasara a kotu kaga shikenan kotu sai ta kafa doka sai a hana shigo da musulun Najeriya duk kuma wanda aka kama da shi za a iya kai ƙararsa in ka je kurmi duk wanda ka samu yana da sahihu muslim za ka iya gaya wa 'yan sanda cewa ga wani shago ka tarar akwai sahihu muslim ko ba haka ba tun da an riga an kafa doka yawa mm, to amma ba a kafa doka ba kawai a ce kai kuma kai imani a kai ka ƙara to kaga wannan sai mu ga wa ma naqamu minhum ne illa ayyuminu billahi al-aziz hamid gaskiya ne sannan malam magana ta ƙarshe ai kana cikin wanda ka matsa akan magana amma me yasa ba su kai ƙarka ba ni ma dai na yi mamaki Allah ya saka da rediyo <laughs> ya tabbata da wakan sunna barakallahu fikum muna godiya Allah ya saka Assalamu alaikum wa rahmatullah. to jama'a nan za mu dasa aya muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya mana jagoranci ya tabbatar da diga-digan mu akan addinin musulunci da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh